hukumar 'yan sanda a jihar gombe ta hana hawan babur kowane iri ne daga ranar ɗaya zuwa hudu ga watan Fabrairu wannan shekarar a wata rubutacce sanarwa mai dauke da sa hannun kakakin hukumar 'yan sanda dsp faji attajiri ya ce hana hawa babur din ya biyo bayan tashin bama a wurare biyu da ya hallaka 'yan kunar bakin waken da suke dauke da bama ne a jikinsu a jiya lahadi kakakin na 'yan sanda ya yi mini karin bayani dangane da tashin bama-baman na jiya da kuma shiri da ake yi na tarban manya-manyan mutane biyu a jihar gombe ya faru dakunan biki suna kan mashin namiji da wanda yake a kasuwan katako kenan eh wani hali ake ciki a gombe babu wani damuwa domin lokacin da ake wannan abin ya tashi yan sanda suka je gurin sun kange gurin kuma sun yi kokari kan kada mutane su ɗau wannan abin da ya faru su bata ma mutane kayakin su ko kuwa su yi musu sata yanzu dai ana cikin lafiya ko yana ayyukan shi ba wani damuwa. wannan abu ya faru daidai da ana cewa shugaban kasa zai zo wannan abu ya kawo tsaiko kenan ko dai wannan shiri yana nan. Eh, wannan shiri yana nan. zai taho kenan. Hmm. to Dawa dawa kenan. Akwai shugaban kasa zai zo kuma shugaban kasa na da zai zo jibi. Hmm. Saboda haka mu mai gaya mutane cewa wa'annan mutanen sun riga sun zama shugaban eh, kasar mu babban kasar mu ta Najeriya. Duk ayyukan da za a yi a yi shi cikin lumana. Domin kuwa mu mutanen Gombe mutane masu so zaman lafiya ne kar mu yarda wa su su bata mu. To zuwa wannan lokaci da muke magana da kai kun iya kama wasu. An fara bincike saboda haka don an gama wani ganau ya yi mini bayani a takaice kan abin da ya ganewa idan dunansa a takaice ne a wajen masallacin yan taya inda ake shiga ka tsohuwar kasuwa to ana cikin ana cikin din mutane da suke shiga ana duba kayayyakin da ke hannunsu da abubuwan da suka rirrike to sai ya kasance kuma ana cikin cikin din sai wani bawan Allah ya zo shi zai wuce da mashin to akwai mai rake a gabansa mai raken kuma ya tare masa hanya domin ya so ya shiga inda ake cikin din a cikin ɗinsa ya wuce ko kuma abun ya faru a guri to sai kasance sai mai raken ya yi mara bulokin hanya wannan bulokin ɗin hanya da mai rake bulokin ɗin da mai rake ya masa sai abun ya faru da shi Abun da yake cikinsa sai abun ya amsa a cikinsa da mai rake da mutanen da suke gurin da masu sai da katin yan ajaba a wurin irin receipt din nan so da waɗanda da suke cikin din mutane so abun ya ɗan a affecting ɗinsu amma mai rikiyar a take a lokacin naman da fat fat yadda ya yanka rikin haka naman da yake shi kuma wanda bom din ya tashi da shi ya zo da bom din shi ma take ya mutu amma mutane sun je suna ta wurga masa taya taya yana ƙara ci gaba da cinye su da wuta so bayan minti ashirin da yin abun shine yan sanda sai suka zo gurin da sojoji to shine yara matasa su ya bashi akan ba su zo immediately ba sai yara suka kama jifansu to shine yan sandan suka fara harbi kuma ta dai dai a wannan lokacin da na ga gawaki guda uku na ga kuma waɗanda ake ɗauka ana kai su asibiti matsalar shi ne ana gudun kada wani ya sake faruwa shi yasa muka muka yi ba muka ja da ba to a yau ne shugaba goodluck jonathan zai zo jihar gombe a yayin da tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari shi ma zai kawo ziyara gombe a gobe talata a ci gaba da yakin neman zaɓe da suke kaiwa jihohin najeriya Abdullahi Muhammadu muna amurka daga bauchi a najeriya